وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi ne albarka majalisin baban malamin mu a sheik a doktor abubakar giro a sungu allah ya gafarta masa allah ka kan malam allah ka bashi aljanna Allah madaukakin sarki ya kaddara hatsuwar mu da malamanmu mu da alarammomin da yan agajin mu da yan social media da elders namu da suke jin mu a gidajensu elders mu da su an da kuma sauran bayan Allah masu wani a gidajensu mu ne sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya ga Allah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yau wata musulunci yana tara ga wata al-Muharram hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da arba'in takwas. wanda ya yi daidai da yau muna 24 ga watan shida miladiya haihuwa annabi isa in saha shekara dubu biyu da da shida muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya wani jagora kamar jama'a suka sani yau ne aka yi azumin tasuwa. bayan allah sun yi azumi sun sha ruwa muna fata ubangiji allah ya amsa gobe kuma insha Allahu ta'ala za mu shiga ashura kenan goma ga wata al abin da muke roƙo ga Allah sarkin sarki ya bamu nasara ya muna gam da katar ya samu dace da duk abin da ke so yake da shi insha Allah ta'ala kamar yadda ku fana wancan sati aya talatin da shida ko yau za mu tashi aya talatin da bakwai ne ko ko idan ya za mu tashi eh. wala kan ake na mutu da ta ba za mu da biyar na da Allah madaukakin sarki na faɗin kistoshin Annaba wanda aka ƙaryata. irin ƙaryata wadda aka yi musu da irin damuwar suka shiga saboda aka shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki na lallacinsa da ɗaya mai kewa ga irin abin da aka yi ma annaba su gabatin shi ba shi aka fara ba shi na Allah ta'ala ya ce wala kad na Musa al-kitab hakika wallahi mun bai wa annabi Musa littafi wallahi laqad atayna Musa taura wallahi hakika mun bai wa annabi Musa littafin a taura وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا مكسنية تاريخ دنقوان هارون يزمي مكي مكي قريش وأعناه بأخيه هارون مكتمكيه دنقوان haruna. faja'alnahu waziran lahu yunasiruhu wa yu'aziruhu muka sanya dan uwan Haruna ya zama waziri gare shi ya zama yana taimaka mishi kuma ya karfafa shi saboda haka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya samu abokin rakiya shine annabi Haruna sun je sai isar sakon Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce fa qul nazhaba muka ce ku tafi da kai musa da harun tasmiya su biyu ku tafi allah ya ce ku tafi idan ƙaumin labi na kazzabu bi ayati zuwa ga mutane sun ayyata da ayoyinmu ay idhaba ila fir'auna wa qaumihi bil ayati bahirat wal mu'jizat as sabiat ku tayi zuwa ga fir'auna da mutanen da ayoyi al bahirat wa'anda an da mu'jizoji wa'anda suke masu agowa Allah ya ce ta zuwa ƙaryata da ayoyin mu fatammarna hu muka darkake su tadmiran wa inji Allah ba su fadi. fa ahlaknahum ihlakan muka halakar da su halakarwa inji Allah lamma kazzabu rusulana zuwa ƙaryata mazannin mu lamma kazzabu rusulana suka karyata manzannin mu muka halakar da su inda cikin ayoyi guda biyu Allah ya gama aiki ayoyi guda biyu Allah ya gama kissa annabi Musa da Fir'auna ya aika sun tafi sun yi wa'azi an ƙaryata su Allah ba bai ba su bashi Fir'auna Allah ya halakar da shi ya halaka ya zama tari saboda ya Rasulullah kai ma kai hakuri mutanen ka ba su nesa muddin sun ƙaryata ka bai nesa Allah ya gwada ma baya gare su manzon Allah ka yi ba duka Allah ya gwada ma baya gare su saboda ka duk mai wa'azi ya yi haƙuri bi hanyar annabawa ya ƙara haƙuri kana wa'azi ana wulakanta ka kana wa'azi ana faɗa bakaƙe maganganu to Allah ya kai haƙuri a aika wa fir'auna ya ƙaryata kuma an halaka shi ba ba shi ba shi ba sai Allah ya ce wa qauma nuhin lamma kadzabu rusul adraknahu wa qauma nuhin lamma kadzabu rusul annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa da Fir'auna Fir'auna ya karyata ba a bashi bashi ba an halakar da shi to bugu da ƙari shi ma annabi Nuh wa qauma nuhin lamma kadzabu rusula aghraqnahum mutanen annabi nuhu ya suka karyata shi wa qauma nuhin kuma ka ambaci mutanen annabi Nuh lamma kadzabu rusula ya suka karyata manzanni domin karyata annabi guda karyata manzo guda kamar karyata dokar. lamma kazzabu rusula agharqnahum ya suka suka karyata manzanni Allah ya ce agharqnahum mun mun mun nutsa da cikin ruwa mun dulmi mun dulmi su cikin ruwa sun halaka waja'alnahum lin-nasi aya muka sanya su ga mutane suka zama aya abin lura abin la'akari sai zan ana karanta kissa su mutane annabi nuhu sun karyata an nutsar da su aiwa a garaka na kauma nuhin da tufan mun nutsar da mutanen annabi nuhu annabi nuhu da tufana ruwan tufana ambaliya lamma kazzabu nuhan wahdahu yayin sa kayyata annabi nuhu shi kadai li'anna takdhibahu takdhibun liljami domin kayyata annabi nuhu kayyatawa ne ga baki ɗayan manzanni Allah duka littifaqihim ala tauhid wal islam saboda dukkanin manzanni Allah sun yi ittifaqi akan tauhid da kuma musulunci saboda haka annabi nuhu shi biya ta amma sai Allah ya ce lamma kazzabu rusul yayin su ta manzanni saboda sun ta annabin Allah nuhu to dukkanin mai sun ta su to ko yanzu mutum yi ce bai za annabi guda ba manzo guda ba kai yi shi mutum duka ba kai duka ba to dukkan su magana za su yi suna tsaya da baki guda ne Allah ta'ala ya ce wa a tattala lil zalimin muka yi tattali wa azzalumai azaban aliman azaba mai raɗaɗi mai zogi in ji Allah wa atadna lahum fil akhirati azaban shadidan mu'liman siwa ma halla bihim fi dunya muka yi mustattalin a lahira azaba mai tsanani mai sa zogi wato bayan abin da ya sauka su duniya bayan ai musu bala'in ruwan tufana sun sha ruwa sun mutu a duniya kiyahu sun ce namun to haka ma lahira su ce azaba wata haiwar nan kaga shi ma cikin aya guda an gama da magana annabi Allah annabi annabi Nuhu to haka ma Allah dogon suke so shi yana kawo manzon lallacin zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi dai ba hada mai wa'azi Allah zuciya mai wa'azi to kai mai wa'azi an kai ta annabinka to kai don an kai ta ka sai al'adar mutane ta sun fi an inda aka yi bari ganin kana wa'azi biyu da ka ji aya ka fassara a kowane ganin ta wala ƙarya haka inda annabawan Allah su ma ayi musu haka shi da Allah ya ce a garaknahu wa ja'alnahu lin-nasi aya wa a'tadna lil-zalimina azaban alima sai Allah ya ce wa adam wa adam wa samud wa amhara madaukakin sarki ya ce wa adam ai wa ahlakna adam ko mun halakar da adawa mutanen annabi hudu wa samuda kuma mun halakar da samudawa inji Allah mutanen annabi salihu wa ashabar rasul kuma abu tarijiya wasu na ganin mutanen ma'abu tarijiya mutanen annabi shu'aibu ne su sun to bakin rijiya sun nan suka aji kayan suna da rijiya nan suna shayar dabobin su ruwa Allah ta'ala ya ce wa ahlakna adam wa samud wa ashabal bi'r alladhina inharat bihim ma abu tariya wadda da suka yi sabon Allah mutanen Annabi Shu'aib da Allah ya tafi guda muku bane sai ya ta yanki da su ba sun karu ka sun ka zuba sun ka mutu su ne ashabar rasul malaman tafsiri suka ce wa ashabar rasul qaumun qaumun kanu ya'budun al-asnam su a sahabu rasu ma'abuta rijiya mutane suna bauta ma gumaka fa ba'atha Allahu ilayhim Shu'aibu sai Allah ya kuma su annabi shu'aibu fa kazzabu su kare ta shi fa ma hum hawla rasu ras yan suna gehen rijiyar suna abinda suke na bautar gumaka suna wa gehen wannan rijiya din in har sai ita wannan rijiyar ta zabbe kasa fa khasafat bihi wa bi sai ta ruga su da gidajen su gaba ɗai su gidajen su gaba ɗai suka ruga sanadiyar ruga wa rijiyar su ne sabon rasu kaga an ambaci adawa da samudawa da su mutanen rijiya a sabon rasu sai Allah ya ce ba su kaɗai ba wa ƙorunan da al'ummomi mu halaka su bai na zalika tsakanin wannan kasiran da yawa wa umaman wa khala'i kasirin da al'ummomi da halittu da yawa la ya alamuhum illallah babu wanda ya san yawan su in ba Allah ba wanda Allah ya gama da tarihi sai dai ai tarihin su wasu ma ko tarihin su ma babu suka saba Allah Allah bai kyale su to Allah ya taba wa'an tambare ne su yanzu nan za alharba ta sun da sabu maza Allah ya ruki al'umma kada a halaka al'umma sai zunubi da fari yunwa ta kashe mutane ai musu azaba kare dangi mu yanzu ita abba yanzu amma ana iya kashe mutum tsaye kaga mutum ya mutu tsaye ya taba Allah Allah ya gama da shi sai ya mutu tsaye ba a mai sai biri ba a mai sai alade ba ba abu da kasa ya shige ya fada ta game da shi ba ba ya mutu ruwan duwatsu daga sama ba sannan ba ya mutu tsofin tufana ba amma dai mutum ya mutu tsaye da yawa kana ganin su taba Allah sai Allah ya tabe su kaga mutum ya kama rayuwa bushe har ya mutu bai sai kuma albarka to mu hakan na Allah kai maka ubangiji Allah ya kare ka to shine Allah ta'ala ya ce wa qurunan baina zalika sai da kuma karnoni tsakanin wannan da yawa babu wanda ya san yin wasu in ba Allah ba sun karyata Allah ya gaba da Allah ya kare ka sai Allah ya ce wa kullun darabna lahul amsal dukkaninsu Allah Allah ya mun buga misali lahu ay wa kull wa kullam min haula'i bayyana lahum al-hujja dukkan waɗanda mun musu bayani hujjoji bayanannu wa wabahna lahum al-adilla ko mun yi musu bayanin dalilai masu gwada Allah ɗaya ne bauta ba. da izaran wa izaran yanki hamari da kuma gargadi da Allah ya ce wa kullan dukkaninsu tabbarna Allah ya ce mun halakar da su a halakar nahu ihilakan mun halakar da su halakarwa mun darkake su darkakewa mun gama da su inji Allah sai tarihi kawai yanzu aka sa aka buɗar samudawa babu yan saka buɗar samudawa da adawa babu Allah ya gama da shi yasa Allah ya ce hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum wa kam ahlakna min qablihim min qarnin hal tuhissu أو تسمع لهم ركزا الله يسي وكم أهلكنا ديوة min من قرن الذي قرن من al'ummomi, sai Allah ce hal tu hissu minhum min ahadin ko kajin motsin ɗayan kajin motsin wani aw tasma'u lahum rijza ko kajin hiya wani ko kuma wani dandali ga wasu babu Allah ya gama da sun taba Allah Allah da kyalin فشين الله يبتي ولقد أتوا على القرية التي أمدر المطر الصوت ولقد أتوا على القرية التي أمدر المطر الصوت أولم يكونوا يرون بل كانوا sai Allah ta'ala ya dawo suna magana akan mutanen annabi Lut kuma yace ku mutanen Makka walaƙad a tau haƙiƙa wato sun zo sun bi sun wuce sun shuɗe alal ƙaryatin lati umar matsalar sauyi wato ga al'ummar da aka wa ruwa mummunan ruwa ruwan bala'i shine ruwan duwatsu da an kai musu don su mutane annabi lutu da an ka cire su za a jiyo sama sai da aka dinga wasu ruwan duwatsu Allah ya ce wa ambarna alaihim matsara mun yi musu ruwa waɗanda an ruwa mun yi musu ruwan ruwan bala'i sai zan ruwan da aka yi musu bayan an halakar da su an jirki ta ƙasarsu duk musulman da aka ƙauye bai nan ko da an kai wannan azabu sun yi wurin kasuwanci sun yi ta wurin yawon balaguro ko da an kai wannan ruwan bala'i da jirki ta ƙasar da an kai ba su za a aika musu ruwan duwatsu su ta inda su ko wani duki da sunan wani zai jiwa duk abin da kake fi dutse na ya isko ka ya je ka waɗi ka kuma jahannama ya kuma jahannama inda aka ɗauko shi shi ne Allah ya ce wala kan a tau su mutanen maka sun zoma sun shuɗe ga alqaryatin lati sun zama matsalar sau alƙaryar da aka wa ruwa ruwan bala'i wala qad marrat quraish miraran fi mutajirihim haqiqa quraishawa sun shuɗe ba ko ba so bi ba a cikin harkar kasuwancin su ila sham zuwa kafar syria kafar sham ala tilkal alqarya akan wannan alqarya allati uhulikat wadda ahalakat wadda aka halakat da ita bil hijara da duwatsu min as-sama'i daga sama wa hiya qaryat sadum ita ce qaryat sadum mutane da annabi lut yace uzma qarya qaumi lut mafi girman alqarya mutanen annabi lut an ce yawan su ya kai su miliyan 400 ko na najeriya su yawon amma ɗabi'ar su luwaɗi da allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen kaza abin da ya musu ruwan duwatsu an kai musu na bala'i kuma aka jiki kasa su Allah ya ce falan ma ja'a amruna ja'alna aliya hasafila falan ma ja'a amruna ja'alna aliya hasafila wa مسممة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله يسكي ولما جاء أمرنا عند الأمر يزدو يسا متنا النبي لوط التي جعلنا عاليها سافلة مخفية saman sai kuma kasar juyin waina an kai musu halakar wadda an kai musu ba awa kowa irin dafa a tarihin duniya Allah bai taba wata al'umma irin wannan halakarwa saboda luwa'i da maɗigo amma kana ganin mutane suna suna yi ko kai ka diba ka gani duk wanda a tsan luwaɗi yanzu ya mutuwa zai mutuwa kwaye duk wata ‘yan maɗigo in za ta mutuwa ba ta mutuwa kwaye to saboda ka shi Allah da ya mutu azaba bai wa kowa azaba irin wannan a sai a kwashe da dabbobinsu da awakinsu da ƙwarinsu da kominansu Allah bai su Allah ya juye ƙasa da su gaba ɗaya bai bukata komi ƙasar ruwa ɗaya garin ya koma sannan ko ba masu kusa yi ba an ce jordan tana ɗaukaki ta ce sai Allah ya ce afalam ya kuru ya rauna ha sun mutanen maka ba su suna ganin garin mutanen da ba in za su bi su wuce ba suna wuce garin ba ai suna wucewa suna ganin garin annabi ba suna ganin yadda an kawa garin Allah bai sun garin gaba ɗaya ya gaba Allah ya ce afa lam rauna yarawna halan ba su tunce suna ganin suna ganin alƙarya ba dai zama wa'azi gare su mutanen garin ga su yi zama garin ga halaka suna an ce sai Allah sun kai luwaɗi sun kai sun an kai wa sun saki tuba Allah ya gama da to ya kamata ku masu wucewa kuna ganin garin nan kuma ku ɗauki wa azimar wallahi malam har zuwa makabatar da aka yi wasu ba don Allah suka zuwa malam in don Allah haka zuwa ka sai iska kabarin malami wanga malamin Allah na ga yace makabata yara in kusanci ga Allah na aka magana ga wani malami in kudi aka magana ga kabarin alhaji warin ya mutu shi kenan kuma ya sayi kuɗi ne an gidaje da ya tara an nan garin da akwai wanda ya mutu ya bar gidan sama ga ɗaya wallahi haka an ka to yi ne sun karɓi gidaje yanzu ko labari ba ka sai a kamfan mata wacce mace abatar ba. duk suna masafar ire-iren ka kai wani irin kala adiyar zuwa mai kudi yaron mai sarauta ya rasu sannan wanda Allah maɗaukakin sarki ba ilimi ya rasu in tsoron Allah gare ka ka rasu in yarin ta haka je matashi kake kana cikin ƙayyanka matashi ya rasu to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya kaburran da aka fito da mutane ya zan wa'azi gare su ba irin yadda wasu arna na ka yi ba to ganin suka yi kamata ya mutum ya mutu a haka wuta a kone shi a sheke shi kenan an gama lura sai mutanen indiya suna yin haka don suke kuma yin mutu haka ya ɓace ma Allah ya za yi ba sai ɓace ma Allah wallahi ma da Allah ya wuce ba saboda aka shi yasa aka san wato mutum ya zama mai la'akari ga duk abin da ya gani yanzu in ka tsoho ya wuce da duke yana ta yi makanta sun kawo ta rana yan baka mutu haka za a koma idan ka ga mutum na kukan talauci ka gode ba Allah kai kuka kai ka da mai saboda kai ma baka saboda za ka yi nan gaba shi yasa Allah ta'ala ya ce afalam yakunu yarawnaha tawbihun lahum ala tarki bil itti'ad wal ittiba ay afalam yakunu fi asfarihim yarawnaha shin ba su ganin alƙaryar mutanen annabi lut a cikin tahiyyatahiyansu Faya a atabiru su lura sai la'akari bi ma halla bi ahli haka abin da ya tsoro mutanen wannan garin min al'azabi wan nikal na daga azaba da kuma wato kitse bi saubi takdibihim wa rasulihim so sun fara ta manzon su wa mukhalafatin li awami so sun sa umarni Allah qala ibn abbas Allah da wace karat quraish fi tijaratiha quraishawa sun kasance a cikin kasuwancin su ila sham zuwa kasar sham tamurru bi mada'ina qaumi lut suna wucewa da biranen mutanen annabi lut suna wucewa nan birnin annabi lut ne sun yi zama nan nan sun yi zama nan nan sun yi kaza nan sun yi kaza yanzu duk ba kuma an shahidu da kaulin ta'ala kamar da faɗin Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim wa innakum latamurruna alaihim musbihin hmm. wa billahi hmm. afala ta'qilun Allah ta'ala ya ce wa innakum lalle ku mutanen makka la tamuru alayhi kuna shudewa kuna wucewa da mutanen annabi da Allah ya halaka da su musbihin da sahi wa bil da dare ma kuna wuce. Allah ya afala ta kallu ba ku halta mallan yanzu ka take istiqatar gida yayi sama da ta aina gidan ga yaro ina yake ka san wani gida da ko abin da babu ko rihin sama ko rihi babu ko akwai rihi wallahi mutane gane wani abu ka yanta ƙatar shago kai a ce mai shagon ga yaro kaga wata ƙatayen mota an sa ta kasuwa sai a ce ai mai ta yaro ka yaske wani ƙatan gida ce an sa ya kasuwa mai ta yaro ai kuma wannan ya isa ya zama wa'azi ga mutum maka. duniya suna ta wa'azi mutane ba su gane wa hayar sai gan da wa'azi ya farma sai ranar sai kuma kawai za ka yi su fi Allah ta'ala ce bal kai dai bari su mutanen makka layar suna da shura ba su kaunar tashin kiyama innahum la ya'tiruna li annahum la yarjuna ma'adan yawm al-qiyamah ba su kaunar makoma ran tashin kiyama ba su shiryawa da Allah wallahi ba da haka ba duk wanda kuciyawa da Allah tun duniya sai ya gyara to su ku ba su bukata haka ubangiji Allah ya kare to daga jama'a ana son musulmi ya zan kai yana la'akari yana diba yana gani me ya kamata shi yi me ya kamata ya gyara me ya kamata ya gada da kai tafiya ne ta yi tafiya ne ana nan ana je mutane su gyara halayen su gyara ayyukan wallahi tafiya a nan ana yi ta zubi da duniya ta ga tana yi ta kwashe waɗanda ta zube ta kawo waɗanda ta adi wallahi wata rana kaina na za a kwashe ko kana so ko ba ka so da kai na za a kwashewa da kai za a kwashewa a zube a sake zubin wasu bangiji Allah ta babu ikon gane da wasu Allah wadda kucin karfi ya وإذا madaukakin sarki ya ce wa idza ra'auka idan kafirai suka ganka ya rasulullah in yattakhizunaka illa huzwa ba su kanka komai sai abi ma azgili wa idza ra'aka almushrikuna ya muhammad ma yattakhizunaka illa mawdu'a huzwin wa sukhriya idan mushrike suka ganka ya rasulullah fa duka ganka ka tahiya ba su kanka komai sai izgili bagire ne izgili da da abin da dariya hasuna cewa a hadal ladhi ba'atha sallahu rasula yanzu Allah bai ga zai aikowa ba sai wannan suna izgili suna cewa yanzu Allah bai ga zai aikowa sai marayi sun manyan mutanen gana akwai cikin garin maka Allah bai ga aikowa ba sai wanga a hadal ladhi ba'atha sallahu rasula irin magana da wasu kaje ce wai yanzu ba ai mali ba sai wani ana izgi da malanta ana izgili da malamai Allah maɗaukacin sarki ya ce in kun musu izgili ba gare su an kawara ba annabawan Allah ma yi musu izgili da yanzu kaga kafiran maka suna wa manzo Allah izgili suna wa manzo Allah izgili suna cewa yanzu Allah bai ga wanda ya aika sai wanda a ba a sallahu Allahu na rasu yanzu wanga Allah da ya aika masa manzo suka ce wa ƙalu لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن madaukakin sarki ya ce wa ƙalin kafirin suka ce laula nuzil hada alquran don mi da ba a saukar da wannan qur'ani ba a larabin a kai wani mutum min alƙaryatan daga cikin waɗannan manyan manyan birane guda biyu azim wanda a ne girma a samun musu a sauka mai da ƙur'ani mana ya yi a ce a sauka ma wanga marayi wanda ba kowa cikin kun sa al'ada allah madaukakin sarki in zai ba da manzanci da an siya zaɓi wanda ya taso gida wanda ba gidan da ga gidan talakawa mafi yawancin manzanni Allah gida da talakawa su tasowa wanda ana ganin kamar babu arziki ana ganin kamar babu matsayi babu dukiya babu kuɗi sai Allah ya ya tayar da annabi su karibi ko an ko biyu ko sarki taluka yadda aka har suna cewa ya za a yi wannan ya zan sarki gare mu ba'an Allah ya kuma da wannan ku alaina

bi abin da suka ce ƙalu suka ce an na ya kunu lahul mulku ta ya za a ce wanga shi ada sarauta akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu al hali mu kai tantantan mulki gare shi wanga da talakawa wa lam yu'ta sa'atan min al mal ba a bashi al dukiya shi matsayaci ne bai da babu arziki gidan ana ganin ma masa sakina sai ya ya ya ita ce sai so ya samu kuɗi sai abinci talakar ne suka ce ya za a baya sarauta a kanmu sai annabin su ya ce musu inna Allah kafahu alaik lalle Allah ya zaɓe shi a kanmu wa zadahu basatan fil ilmi Allah ya bashi yalwa a cikin ilimi Allah ya shi ilimi shi yasa malamai suka ce daga cikin qualification na shugabanci ilimi idan za a sa shugabanci a sami ilimi kuma in ba a sami ilimi ba to banna za a ta yi shekaran jiya jiya ne ko shekaran jiya ne yau ma yi wani yace akwai wasu masu nau'in masu masu abin da na kaki idan suka ga mutum wanda adda ilimi cikin sai ce kai kawo kana sai zuwa wani aiki wanga ba aikin kana ba aikin kaki aikin jami'an tsaro su suna ganin mai ilimi bai tsaya wanda aiki a yanzu a samu wanda bai san kuma a sashi suna ganin cewa wanga mai ilimi in ya zo manyan ga dabbin zai saboda ba su da karatu su kaka yan kadiba ilimi kadiba ko yan dako yan dako duk wanda ada ilimi shi aka rasa ma don shi kadiba buhuwan kowa ya tsina a wanga rubutun na zaidu na ga zai ranar ga zai zai zai duke wanga na zaidu na a kai can shi a sama shi ka ɗoro ma waɗannan da aka suna ɗauka suna su sa ko ba haka na ba wanda da ilimi ko na boko ko na muhammadiyya shi aka ala sama na shi ga lamba kowa ya ga mai kaya wuri guda shi ka hawa saboda ce wanga akai mu wancan wanga nawa na wanga nawa na kaga ilimi ya yi ko bai aiki to saboda shi yasa Allah ya ce wa zadahu basatan fil ilmi Allah ya ƙara masa yalwa ya buɗa masa a cikin ilimi wal jismi da kuma jiki Allah ya bahi gangan jiki in yi tsaye ya tattanta a cikin wanga mutum shugaba ne Allah ya ba shi jiki wanda ba a ba a walakar zahiri shi yasa in kaddibi duk annaba wanda Allah ka aikowa Allah bai taba aikowa ba annabi ga cewa da ba wa'anda aka aikowa wanda ko bige ba ka bige shi sai in ya kyale ka to Allah yana aikowa wa'anda suke suna da qualification na ilimi da jiki da haƙuri da sauran abubuwan da Allah ka turo da shi wa zadahum bast wa zadahu bastun fil ilmi wal jism a ƙarshe sai ce wallahu yu'ti mulkahum kai Allah shi ka bada mulki ne ga wanda ya gada kuma ya bashi akwai wata magana babu haka ma an annabci da manzanci da kafar maka ka ta oras to Allah shi ya sai inda yake ajin manzanci Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allahu عليهم حيث يجعل رسالتهم سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب الله فاتوك الله اعلم الله نيما في حيث يجعل رسالته إلا في نفس قدسية Allah ba zai azan manzanci da annabi ne ba sai ga rayuwa mai tsarki saboda ka duk wanda bai yadda ba to duk abin zai ta yi Allah da ya ga dama ya aji manzanci ne ya bawa ne dada kai in baka yadda baka yi a ciki mai basuwa dai ga inda ya basuwa ni abin da ka bani mamaki ba. su mutane sun yadda kaga mutum ya taso wani gida ya yi kuɗi kuma an yadda mai kuɗi na to waye ba su kudi halal kaga mutum ya yadda yana zuwa hajira shi mai hwada kuma ya san wanga karamin gida ya taso to amma yan Allah madaukakin sarki ya ba mutum manzanci ba su yadda shin wanda ya bada manzanci ba sai ya bada kuɗin ba to mi da ba su yadda ka yadda da wanga mutum mai kuɗi na don ga sunan zahiri gagari to mi yasa baka yadda da manzanci ba tunda Allah ya dauka ya bashi annabcin da manzancin da kudin halan wani ya daraja jawa da dama mutane sun yarda da kudi yanzu malam ina da kudi ko ala gama da kudi kaga mutane suna suna zuwa maula ko ba zuwa wallahi wanda zan sun da sahi tun alama mai sahi da kwana wanda zuwa yadda jira don ya sahi da kwana ya samu dubu biyu ko ko ya bashi sama a yadda karatun da Allah ya baka a sallama a miƙa waya wasu ba su miƙawa ka yaushe ya tashi eh, nan ya tashi gidan ya zo ya ce wai malami na yadda wa'azi haka ɗaya zai ce ba ta kuma ya yadda cewa in kuɗi ina ka samu ya yadda ya sabko ya so da sahi a bai wani abu to haka suka dinga wa manzan Allah izgili cikin makka sai da Allah ya buwaya da shi ga gawa kai wanga mutum wallahi ya buwaya hasuna cewa in ka da lai dilluna an alihatina ka ya yi kusa kin gi tsirit wallahi ya batar da mu daga gumakanmu laula an na alaiha ba na muka yi haƙuri muka riƙe gumakanmu gamba wallahi da juyar da mu akan su sai Allah ta'ala ya tafi jali wa sawfa ya'lamu kuma za su sani nan gaba hina yarawna azaba lokacin za su ga azaba ƙilƙin man adallu sabila wa ya hibatin hanyar cikin su ce manzo Allah a daidai ko su nan gaba za su gane duran da Allah ya kawo suna gane ubangiji Allah ya kare da wasu ya Allah madaukakin sarki أرأيت من اتبع إلهه Allah faɗaukacin sarki ya ce a ra'aita manifta ta da ilaha hawa ka ba labari wanda ya rike son rai ne zan shi a Allah ne in za ka yi mamakin wanda son rai ne na abu a almota ne ni a son rai mutum na ka zuwa daji da ɗauko dutse ce shi Allah ne ya to yana bauta wa dutsen da ranar biyar ya ga dutsen da ya shi sai shi sai shi jiwa da wancan dutse ya ɗauki wani wanda ya wannan kyawu sai sai ya aje kuma shi shi Allah ne da alaba son rai na ba to haka na zaka duk wanda ka bauta mu wani Allah kawai rai yayi yawa mala iya zo ne boka ya bayyana garin ka ana nan ana yi da shi in tura ya tafwa har sai ne ya dushi, wani boka ya bayyana wanda za ga asiri sai a koma ta to saboda ka zaka iske masu bautar wani Allah suna riƙo abubuwan da suka suka so garar su gyara wanga su kyala wanga su gyara wanga su kyala wanga sai Allah ya ce afa an takunu alaihi wakila yanzu kai kana iya zama mai tsaro gare shi wanda ya bi son rai ne ya ga abin rai ne ka so ba kana iya zama wakili gare shi kana iya tsare shi kana iya ba shi kariya wallahi ba ka iya shi yasa duniya babu wani dan wahala irin mai bata sa rai bai tabbelo mai ita in ba haka na an kai bola ba a zama lahiya ne akwai mutane da a haka duk da kai kai convince ne wala ba ka iya bai gamsuwa saboda tare ne abu tare ne juya sai in ya ta ga halaka in Allah ya sana daga mun shiga ya dawo har yanzu ga magana gada akai akwai suna nan da su yake kuma su yi imani su hanyar suna suna yi har yanzu ga akwai wasu wasu wanda suke rike da bokaye kuma suna suna haraka da su har yanzu su bari duk wa'azin gada kai wala ba su shi yasa wani malami ya ce kai su ta tafi ka kyale su dai wallahi wani sai ran da ya ji guduma ta tsakiya kai ne sannan ya gane ta gane cewa ashe yayi mugu abu sai ran da ya ji mala'ika ya mai guduma tsakiya kai ne sannan zai gane cewa ashe wallahi yayi mugu abu ubangiji Allah ya kare mu Allah maɗaukakin sarki ya sanya masu bautar sauran suna da yawa akwai munafikan Allah akwai jahilci akwai abubuwa dama son rai shi ka sa mutum sai ya bi jahilci jahilci na sa mutum ya bi son rai da sauran abubuwa ubangiji Allah ya kare ga wasu ba daukakin sarki An ya ce أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ya يأكلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله سبحانه وتعالى يتي أم تحسب الشنكو كان ذاتوان أن أكثرهم سوى مثل يوان شنس يسمعون سناجين أو يأكلون فسنا لهانكلي كان ذاتوها كان kai kana ganin musulkan da masu bin sauran su kana ganin suna ji ko suna da hankali da ba su ji ba su gani sai Allah ya ce hum illa kal an'am su ba su kasance ba sai kamar dabbobin gida sai Allah ya ce bal kai bari hum adallu kai su sun ma dabbobin gida bace bal hum adallu sabila sun dabbobin gida bacewa idan Allah wada ku tsaka don yin dabba gida in take da halakakka za ka ga dabba gida an so an kama rago an yanki a yi shi ko an kama rago an yi suna da shi amma bai hana uwaye ne su ma kin sai kiyo sake dawa kuma a sake kama guda a sai suwa kasuwa an shi kudin ta kuma dawowa suna kallo sai su kuka shi ke nan kuma su sake dawowa kuma a sake su ba su dabbar daji duniya ta shi wata wala ta bar wannan ba su sake dawowa dabbar daji in aka kashe wata ba su sake dawowa wurin shi wannan wuri ta riga ta bashi amma dabbobin gida saboda dambalarsu da wautarsu duk abinda an kai musu ba su zuwa ko'ina nan turki na sana dawa gare shi to malam duk mutumin da ya ga wanga ya yi shaye-shaye ya haukace wanga ya sha kwaya ya faɗa ruwa ya mutu wanga ya sha kwaya ya faɗa rijiya ya mutu wanga ya sha kwaya an kan mai an fi an ajiye shi gidan yari ya yi shekaru can wanga ya sha kwaya ya ɗauki wani abu ya sha ya mutu ya kamata masu shan kwaya su dauki darasi su bayi amma ina in mutum ya dambale zan kuma dabba gida biyu da kai da shi bai ji shi Allah madaukakin sarki ya faɗa sotul mulki wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa adrabu bi dhanbihim wa dhuqa li ashabi sa'ir Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu kafirai suka ce ra tashin kiyama sun da bane sun shiga matsala Allah ya kare suna ta laukun na na da mun kasance muna ji auna aqilu inda muna da hankali ma kunna fi ashabi sa'ir da mu kasance cikin ma ma'abuta wata sa'ira ba wallahi ji abba mai an yi ta waɗi wallahi ba mu ba mu da hankali shi yasa malamai suka ce abinda aka ce mu hankali abin da ya hana mai shi ga halaka don inda mahaukaci na da hankali zai zuwa iske ruwan kusa da tsuntsun ciki riba ya sha babu hankali shi za ka gani 'yan kwaya su ma in sun ka hauka sai ga ɗan kwaya ya iske ice ya ce ya tare mai haya ɗaya cire su ne. kaga babu hankali ke to saboda ka yan uwa musulmi hankali na da umfani shine suka ce wallahi am tahasabu anna aktharuhum yasma'un shin kana zaton cewa wasu yanzu suna suna ji hala au ya kilin ko suna da hankali ko suna hankalta ne sai Allah ya tuba ko ne fashe kamar dabbobin gida su yalla ta kai bari ma sun koyi dabbobin barcewa sun ma dabbobin gida barce duk mai bauta mu wani Allah ya yi dabba gida barcewa duk mai bauta gunki ko mai bauta boka ko malam ko masu amsha amsha ko masu layu da daga wallahi malam wa'annan sun yi dabbobin gida barcewa bangiji Allah ya kare mu sai ce kaya bari ma sun koyi dabbobin gida barcewa Allah ya Allah shi muna kariya Yake an gwada mana lokaci yayi kuma insha Allah ta'ala ne ya kamata mu dakata muna roƙon Allah madaukakin sarki inda muka yi kuskure cikin karatu mu Allah ka yahe muna inda muka yi daidai kuma ubangiji Allah kuma mu da karanta ya sabu aiki da abin da muka ji Allah muna roƙonka muna cikin wata mai alfarma wata mai albarka wata almuharram alherin da kake hada bayan karshe Allah ka damu da shi Allah mu roƙe ka muna cikin wata mai alfarma yau ayi tasu'a gobe ashura Allah ka amsa muna ka sada da mu za a ya ubangiji Allah wannan azumi da aka yi na al-muharram Allah ka ba mu ikon azumta wannan wata baki daya tausaya muna Allah ka samu gama lafiya a ka bai da gaya ba jama'a cewa insha Allah za a yi bakin malamai wanda yake insha Allah za a yi lakka gobe masallacin sarki Sama'ila Muhammad Mera magriba zuwa isha'i Sheikh Dr. Aminu Daurawa Kano da Sheikh Abdullah gadon Kaya da Professor Musa sun Sokoto duka insha Allah za mu haɗu su a sarki Sama'ila gobe daidai waraka saboda kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo su lahiya Allah madaukakin sarki ya sa ai wannan program lafiya tare da lafiya kuma nan ne ya kamata mu dakata akwai karatun mata insha Allah wanda za a yi gobe shi ko a shan gumi shi ko wanda za a yi shi insha Allah karfe goma na safe zuwa sha biyu na rana a masallacin sarkin a shaf gumin Allah ya masallacin da ake masallacin giro sannan in Allah ya so za a yi walima gidan jarba ta mata ita ko ku bayan la'asa sannan in sha Allah za a yi karatun juma'a gagarumar walima koha gidan jarba sha Allah ta'ala shi ma bayan irin juma'a in Allah ya haɗa mu muna ku Allah madaukakin sarki yi mana jagora kuma Allah ta'ala ya sa da mu za a yi barakun Allah ta'ala ya ji jikan Sheikh Abubakar Giro Allah ya gafarta masa Allah kai masa rahama da sauran malamai duka Allah ka tsaya iyayen mu da malaman mu Allah wannan dama da muke ciki akwai barazana cikin da yawa Allah muna roƙon ka kare Allah ya kare mu da ginonin mu ya ubangiji Allah ya kare mu da gidajen ya Allah ka babu abinci mai yawa mai albarka ya ubangiji Allah duk yadda damana ta yi hadari ubangiji Allah ya kare mu gidajen mu alherin da ake Allah ka babu, shirin sharrin da ake wannan damana Allah ya kare mu ka ba mu abinci mai yawa mai albarka ya ubangiji Allah mu roƙe ka da sunayenka akwai matsalar tsaro cikin ƙasar mu Allah ka magance mana ita ya Allah ya gwada mana ƙarshen matsalar tsaro a cikin ƙasar mu baki daya ka tsare mana iyalin mu ka samu gama lafiya ka samu shiga da imani rabbana alayka tawakkalna wa ilayka alabna wa ilayka al-masir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين you.